Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalal FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina kuma ko da yaushe ta kafar sadarwar intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Mahmud Lalo ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce da farko dai ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdul. Kakakin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi watsi da kiran da jam'iyyar adawa ta PDP ta yi na neman shugaban ƙasar ya yi murabus. Jam'iyyar PDP ta ce tsare-tsaren tattalin arzikin Buhari da ba su da tasiri sun jefa ƙasar yanayin komaɗar tattalin arziki da 'yan Najeriya suka samu kansu ciki. Jam'iyyar adawa ta yi zargin cewa dogaro ɗungurungum ga albarkatun mai da kuma gaza neman waɗansu hanyoyin shiga suna daga cikin masababin komaɗar tattalin arzikin. jam'iyyar pdp dai ta yi kira ga shugaba buhari ya murabus ba tare da bata lokaci ba idan ba zai iya farfado da tattalin arzikin jam'iyyar wato tattalin arzikin kasar ba wanda jam'iyyar ta bayyana a matsayin wanda yake fuskantar mummunan koma baya hukumar tantance karfin tattalin arzikin kasa ta bayyana cewa kasar ta shiga kuma da tattalin arziki a hukumance ta kara da cewa karfin tattalin arzikin kasar ya ragu da kashi biyu da digo shida cikin ɗari a cikin sanarwar da aka fitar ga manema labarai ranar laraba deji adeyanju daraktan watsa labarai na jam'iyyar pdp ya ce da alama shugaba buhari ba zai iya shawo kan matsalolin tattalin arziki da ƙasar ke fuskanta ba sai dai a hirarsu da murya amurka kakakin shugaba buhari garba shehu ya ce shugaban ƙasa ba shi da alhakin da tattalin arzikin ya harsashen cewa tsare-tsaren da gwamnati ta aiwatar za su sauya matsayin tattalin arzikin ƙasar nan ba da daɗewa ba ya ce an shafa shekaru ana raunata tattalin arzikin ƙasar sabili da ƙazamin hanci da rashawa faduwar farashin ɗanyen mai a kasuwannin duniya ya ƙara durkusa da tattalin arzikin banda gurgunta da harkokin mai da hare-haren da mayaka ke kaiwa a yankin naji delta ke yi masu kushewa lamura sun ce bayan kimanin shekaru biyu da hawa karaga mulki shugaba buhari bai gabatar da takamaiman tsarin farfado da tattalin arzikin ƙasar ba duk da alkawuran da ya sha yi kakakin shugaban kasar garba shehu ya hasashen cewa tattalin arzikin zai farfado kafin karshen shekarar nan sakamakon irin tsare-tsaren da gwamnati ke da su a ƙasa na zaburar da tattalin arzikin wanda ya ce dalili ke nama da ya sa ake samun koma baya kafin ya miƙe jami'ai a arewa maso gabashin najeriya da yaƙi ya ɗaiɗaita suna ƙoƙarin sake gina makarantu da fitar da mutane daga azuzuwa a yankurin ganin ɗaliban da suka daina zuwa makaranta sakamakon har-haren ƙungiyar boko haram sun koma karatu najeriya da kimanin ɗalibai miliyan goma da dubu ɗari biyar inda kusan kashi ɗaya cikin uku ba sa zuwa makaranta ta kasance ɗaya daga cikin ƙasashen da suka fi yawan yaran makarantar firamare da ba sa zuwa aji bisa ga cewar asusun tallafawa ƙananan yara hare-haren da kungiyar boko haram ta rika kaiwa na tsawon shekaru bakwai ya gurgunta da harkokin ilimi a arewa maso gabashin kasar asusun unicef ya ce an tilasta wa ƙananan yara miliyan ɗaya daina zuwa makaranta aka kuma lalata ko kuma aka mai da kimanin makarantu dubu da biyu matsugunan waɗanda suka rasa gidajensu jihar borno inda ƙungiyar ta fara ta da ƙayar baya za ta buɗe makarantu cikin wannan watan kwamishinan ilimi na jihar musa inuwa kubo ya ce ƙananan hukumomi suna ɗaukar matakan ganin an gyara azuzuwa kafin lokacin da za a buɗe makarantun sai dai ya ce har yanzu waɗansu wurare suna da haɗari ainu sabili da haka ba za a buɗe makarantu goma sha biyar ba jami'an sojin najeriya sun fara sake gina makarantu a chibok inda aka sace ɗalibai 'yan mata 279 shekara a shekara ta 2014 wanda ya ɗauki hankalin ƙasashen duniya a nashi bayanin kakakin asusun tallafawa kananan yaran unicef toby frika ya ce waɗansu makarantun za su samu ƙarin ɗalibai kashi 180 cikin 100 sai dai ya ce wannan na iya zama wata dama da aka samu jihar borno tana ɗaya daga cikin jihohin da aka fi fama da talauci a najeriya kuma tun kafin a fara kai hare-haren yaran da ke zuwa makaranta ba su da yawa sosai a jihar Gwamnatin kasar Uzbekistan ta sanar jiya Juma'a cewa shugaban kasar wanda ya shafe sama da shekaru 25 bisa karagar mulki Islam Karimov ya rasu kuma za a yi jana'izarsa yau Asabar a Samarkand garin da aka haife shi. Wannan ya kawo ƙarshen ƙila wakalan da aka shafa kwanaki ana yi kan ko yana da rai bayan ya yi fama da wata wani mummunan bugun jini. hukuma uzbekistan sun ce shugaban ƙasar ɗan shekaru 78 a duniya ya yi doguwar suma na tsawon kwanaki an sanar da rasuwarsa jiya da yamma kwana ɗaya bayan hutun bikin samun yancin kai da ƙasar da ke tsakiyar asiya ta yi wato ƙaramar 'yar karivov lola karivov ta bayyana jimamin rasuwar mahaifinta a wani sako da ta aika ta hanyar intanet cewa ya bar mu na rasa ta cewa ni kaina na kasa dangana Allah ji kansa dubban mutane sun mai da martani kan rubutun da ta yi a harshen uzbek a dandalin ta na facebook ba a bayyana wanda zai gaji shugaban kasar ba a sanarwar mutuwarsa da aka yi bisa ga kundin tsarin mulkin kasar da ya kakakin majalisar dattijan kasar shine shugaban wucin gadi an sanar da prime minister shakfad Mirziyoyov a matsayin shugaban hukumar da za ta shirya jana'izar wani abin da ake gani alama ce wanda ta nuna cewa yana ɗaya daga cikin waɗanda mai yiwuwa ne su gaji karimov to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka FBI ta fita da shafuna 58 na binciken da ta gudanar kan batun amfani da imel da ba na gwamnati ba da 'yar takarar shugaban kasa Hillary Clinton ta yi lokacin tana sakatariyar ma'aikatar harkokin wajen amurka sanarwar da aka fitar daga ofishin hukumar fbi na cewa yau hukumar fbi ta fitar da takaitaccen bayanin tambayoyin da aka yi wa hillary clinton tsohuwar sakatariyar ma'aikatar harkokin wajen amurka ranar biyu ga watan yuli shekara ta 2016 na tambayoyin da fbi suka yi mata game da zargin da ake yi cewa an ajiye ko kuma aika da sakonnin siri ta imel ɗin da ba na gwamnati ba a zamanin aikinta. Hukumar FBI ta kuma fitar da abin da ta kira takaitaccen bayanin bincikenta sabili da jama'a su sani da kuma mutunta dokar 'yancin samun bayanai da aka gabatar. Bayanan sun kunshi yadda aka harhaɗa layin da ke aika sakonnin imel ɗin na Clinton a gidanta. hukumar fbi ta kammala bincikenta na shekara guda watan da ya gabata kan ko clinton ko kuma ma'aikatanta sun yi sakaci wajen amfani da imel ɗin da aka harhaɗa a gidanta da ke birnin new york daraktan hukumar fbi james comey ya ce jami'ansa ba su sami wata shaida da ta nuna ta aikata laifi ba ya dai ce abin da ta yi sakaci ne ainin sai dai ya ce babu bukatar tuhumarta da wani laifi daga ƙarshe masu zanga-zanga a babban birnin ƙasar gabon sun yi ta kwasar ganima jiya juma'a a ci gaba da tashin hankalin bayan sanar da cewa shugaban ƙasa ali bongo mai ci shine ya sami ƙaramin rata kan abokin takararsa wakilin wato ma'aikacin amurka idris fall da ke lebesville ya ruwaito cewa an fara tashin hankalin ne kafin ya bazu daga baya ya ce galibin masu zanga zangan matasa ne 'yan shekaru kimanin 20 sai dai babu tabbacin ko masu zanga zanga suna neman jan hankalin kan harkokin siyasa ko babu. To labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku ta cikin wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana ke cewa shi ke kawo rabon wani. ya mm, mm, mm, <laughs> amma wace jamilar dai ba dai jamilar sani dan jabo to in ma dan ai an wai are mu mun ba wannan jamilar ku yi ci amana Masu sauraronmu Assalamu alaikum yau kamar da yadda kuka lura zauren namu a cikeke da abokan aiki muna tare da Jamila Kabiru Fagi. Nazir Ahmad Hausawa. Usman Ahmad Kabara. Kuma kamar da kuka ji mun buɗe shirin ne ba kamar yadda kuka saba ji ba murya Ibrahim Alfa Ahmed da muryata. Da farko dai kuma na gahara saboda kamar yadda kuka saba wannan hili na gaishe-gaishe ne amma yau aka ce me eh. menene ake ta tona mai na tona mai na kuma menene wani lokaci dakan daka shi ka daka ba tan kadan bakin gado kwarai jiya mm. juma'a a shirin mu na yau da gobe kun ji sallama yawa jamila ta muku sallama wasu za eh. su ce a su ba su gane ba gane ba eh. eh. to wannan dai shirin kusan ce hira ce ta musamman muka shirya mu yi tare da jamila saboda zai zama kamar wata wani bankwana ne da muke da ita duk da yake mu mun san ta bar nan za ta ajiye aiki amma ba wai kuma ta daina aiki don fali ni kullum ina da ja a wannan eh, dan lokaci zuwa lokaci gaskiya za mu dinga tuntuɓo ta kuma yan shirye-shiryen da kila aka saba jinta za a iya aji ta din amma mm. dai wannan ban kwana muke da ita da za ta koma gida haka ne mm. wato ko za ta fasa amma ba za ta eh, fasa gaba ɗaya ba ta fashe can ba eh. haka <laughs> haka ne mm. Namila me zaki ce ma saurare dubban ɗaruruwa suna jinki yanzu haka kuma wasu za haka kwatsam suka ji Namila za ta bar aiki ana amma kamar yadda mm. Usman ya ce zaki bar aiki ana amma ba wai kin bar mu ba. Mm, mm, muna nan tare. Muna nan tare. Kuma akwai wani kwatsam din nan ta kwanaki amma na shiru kwa ɗan eh. kwan amma na shiru. <laughs> Me za ki shiru ko? <laughs> Kin san da ko wasu wanda suka ce kai amma kuma ke yaya za a haka zaki zo na ki fara ji yanda rayuwar Najeriya din take saboda muna fama da yunwa. na ce to ai ya kamata kan na zo akan aji mu kawai kodaushe muna magana muna mm. cewa kamar a shirin yau da gobe da aka saba ji muna cewa da akwai matsaloli da ake ji sosai mm. sai na ga cewa ya dace yanzu mu shiga mu zauna mm. tare mu samo ta yadda za mu iya taimakawa junanmu to haka ne amma a a a a a faɗi gaskiya hajiya jamila <laughs> magana ta gaskiya wace irin maganar gaskiya to ai gaskiyar ke jamila dai mai gidanta malam isa yanzu yana jin mu eh. jamila ta hakuri shekara eh. goma ana auren tana amerika yana nigeria. sai dai ya je wai sai dai ta je eh, sai dai ya zo eh. to haji halima cha zaki kenan wato da lauje cikin nadi yawa ka ji wata fara a a amma eh, amma dan soyayya muka shekara goma kin san ai wata za a iya yin wata eh, goma soyayya ba ta tsofewa ko mun dade wata yawa ko ya dan mm-hmm. ina ga dadewar shi nan wata shida kawai mm. kurun za su je su zauna tare a musu kuma kaga mina mina eh. ta girma yanzu gaskiya eh. mina ta girma yanzu kuma ya kamata kan ita ma <laughs> dadin abin da bar mm. dai in faɗa mm. gaskiya mina ya kamata ta je Najeriya ta koyi Hausa yawa ɗaya tana ji mm. amma ba ta iya maidawa mm. to komawa zai sa ta ta ɗauka sannan kuma ta, ta, ta, ta san yan uwanta da mm. suke mm. Najeriya mm. sannan kuma ma ita da babanta da isa shaku ka gane ai <laughs> ka ji gaskiya mala usman ban kita ta tabi wani labari da sahaba kullum yake ba ma ofis wai wasu ne suka je haji can irin magariba na ana dan huta na ce kai wallahi kewar yata nake mm. wannan ya ce a wallahi ni ina kewar ɗana wannan mm-hmm. wallahi ni ma'aihiyata nake mm. kewa wani a cikin su ya ce duk ku ƙara cikewa yake kewa ni uwar ƴaƴan nake kewa <laughs> shi ke nan gurin gaskiya ji gaskiya <laughs> to yawa eh. ta koyi hausa eh. duk da wannan to sai dai ta wata magana mai muhimmanci mm. gaskiya a farko ah, bayan maganar raha ah, maganan cewa a ɗan zauna kuma a ƙasar yana da matukan muhimmanci kamar yanzu ne akwai wanda muka yi waya da shi alimu ya kice wai kai yaushe zaka zo gidan ce kai shekara ta 39 a Najeriya mai tauri me kake ke <laughs> yawa to ita ma yanzu shekara ta nawa a nan nan ya mutum ya taso nan yawa to kin ga in kika je can mm. zai sa kila dan abin da na sani a game da gida na Najeriya mm. abin da Halima ta sani game da Nijar abin da Nazir ya sani mm. haka ke da abin da kika sani a nan zaki je can ki mu muke faɗa mu kuma ga mu muna ganin me kike faɗa a nan sai mu haɗa kila sai mu dinga dan ba da gudunmawa da ya kamata ke ma daga can muna sako ki a ciki mm. ka ga nan gaba idan ga amina kenan na ce amina za ki ci tantakwashi eh yawwa ya ta ce ba za ta zuru zuru ta ce sai ta ce what is eh, tantakwashi sai ta ce maka har da <laughs> irin gurin gunsi <laughs> kamar kamar ko ka san dama maganar da zamu eh. yanzu Hausa Jamila <laughs> eh. Hausa uwar Amina to ai kafin ki kai ganin kin san me ta tambaye ni yar mm. wai ta zo ta ji faɗin Hausa ran da suka zo din nan da Jamila wai mm. amina ta zagayo teburi na bayan ta gaishe ni kuma ya ce hi ha how, how comes you know how to speak hausa very well na ce ah waya waya ma ake nake iya magana da hausa very well na ce ah yarinya ai yadda kike turancin nan ni ba abin da na sani sai hausa <laughs> nazar ka tuna baba ali na tuna mm. baba ali na tuna mm. baba ali ai na gaya na ga miki wato wato wata farkon haduwata da jamila da na kawo ziyara washington dc daga new york so na je gidan hajji jamila muka ci abinci sai iza na amina a lokacin nan tana kanwa tana tsalle ba abin da take so ta kalla sai wani shiri na wani balarabe ne ina jin mazaunin ingila da yake dan wakufa abin din barkwanci mm. babu ali mm. so idan dai ana son amina ta zauna ta nutsu mm. ta kyale mu hira to a kunna mata babu ali to sai ne recording ta a kyamara eh. sai na ɓoye <laughs> eh. sai ce ba zan fito da wannan bidiyo ba sai amina ta isa aure eh. sai ranar aurenta zan fito da bidiyon ce to amina ga ranar da na fara haduwa da ke eh, <laughs> eh. Eh, kina kallon baba ai kuma har yanzu yana nan na ajiye shi yawa Allah shi nuna mana lafiya ka mu har tsokana jamila ta hmm. bakin amurkawa me kuke ta ne roast ah. menene Oh, abinda za a yi kenan roasting. Roasting, roasting, <laughs> ah, okay. Ran da muka fara turanci na karo na na farko da Jamila. To, tasha ce zan gaya miki tashar da na faɗa ta gyara kayan muhara gasa jamila eh. ta bakin su <laughs> eh. amurkawa ross <laughs> eh. <laughs> yanzu tambayar da zan miki jamila mm. kusan shekarunki biyu mm. a sashen hausa na murya amurka da kuma mm. wannan babban gidan rediyo na murya amurka kamar me kika koya me zai me ake ta me zai hibaki kewa wani babban menene babban kalubalen da kika fuskanta yaya da lokacin da kika zo yaya kike jin kanki yanzu da zaki bar nan wurin ya kuma kike jin kin ƙari da wani abu ko kuma raguwa kika yi koko me zaki ce gaskiya wannan tambayar taki tana da kyau sosai da farko da na zo gaskiya hausa ba sosai nake yin ta ba ta da wuya zan iya yin magana ban jefa turanci ba hmm. wanda yanzu za ku fara hmm. gani haka Ba baya hmm. kusa usman da yara suke ƙanana da na zo ba karamin na san farko da muka fara ma wannan program din sai na ci dama gaskiya inda da halima ne to mm. zan yi program din saboda ban yadda da cewa ba in hau radio kawai in fara hausa amma na san cewa inda da ita mm. Za ta zan koyi abubuwa sosai mm. wanda ba na jin kunyar in ce zan zan faɗa ba daidai ba na san za ta iya gyara mun kuma cikin raha cikin na koyi abubuwa sosai amma gaskiya saboda na yi aiki a, private sector a amurka mm. sosai abubuwa da dama da na ga yana faruwa a nan ban same shi ba kamar abin da zan yi kewan shi sosai shine yanda a muke da dan bangaren da ake sallah a nan mm. lokacin sallah na yi zaki ga mm. kowa ya tashi har ma a yi jam'i mm. don haka ko in a gida ne muna jam'in a wajen aiki ne muna jam'i so babu wannan bambancin ranar juma'a kuma da akwai masallaci a cikin shi building abin ya bin mamaki sosai saboda ba kawai ma wai dan wajen aiki bane ba kuma da mutanen mu amma kuma ma gwamnatin gwamnatin eh, Amurka gaba ki daya amma da akwai masallaci da ake amma gaskiya kalubalen da na samu sosai shine a zuwa na nan na fahimci cewa kawai dai hausan a baki ce amma mm. komai namu da tunaninmu mm. da yanda nake harka da mutane gaskiya na mm. yadda yanzu da isa yana magana turanci ya yi yawa eh. a da gaske <laughs> eh. ni ban ma gane ba sai da na zo nan eh. saboda da sau da dama abin ban gane ba ga al'adar malam bahaushe shine abin da yake fili ba lalle ba ne ba shine a zuci Mm. to wannan ya ba ya ya ba wahala ke kuma kasancewa ki a nan kika tashi ba amurka dama yawa abin da ke zuciyarka <laughs> shine a fuskarka kuma shine a bakinka kuma haka ya kamata amma na mm. sha wahala akan kuma har yanzu yana kan shan wahala akan haka mm. saboda mm. kamar in dai kana son ka zauna lafiya da mutanenmu dole sai ka koyi irin wannan mm. rayuwar kaɗan tauna wani abu yawwa hmm. watakila ku 'yan najeriya amma dai mu 'yan nijar gaskiya sai dai a kashe tsohuwa a kan daddawarta yan eh, <laughs> ɓaro-ɓaro eh, ai shi yasa kuke ce mana ai 'yan nijar ah, ai mahaukata ne ai gaura maka magana kuma gaskiya ya faɗa shi <laughs> biki sani ba ai da na je hmm. nijar na dawo na san kuna kina ta mamaki kamar ka in bar nijar sai naga mm. kawai tamu ta zo daya ne eh, saboda mm. wannan bude bude komai a bude yake mm. kawai muka zo kamar hasali na da nake cewa ni nake cewa mu nace ni fa na samu mami na makaranta na samu inda zan zauna na samu da zai koya mata swimming duka saboda sai naga kawai kamar ina gida wanda ba kasafai ban taba samun eh. haka ba a Najeriya to eh. wannan gaskiya babban kalubale ne haka to musamman me zaka kara karo muka yi da mu na farko da ita inda na to wannan za a yi ta kenan amma yin ta sai nake tunanin na alheri kuma hakan ya zama mm. na zo na ce daga ina kake ina kake zo na ce mata ina alintin oh Arlington na ce um mm, alintin <laughs> eh, ni dai na gane ai eh. <laughs> yawa sai ta ina kake biya wani jirgi kenan ce ina hawa bus a kawo ni Roslyn ta ce na, na, na that's how you should you know you shouldn't say that is Rosalind. na ce to fa <laughs> ni wa kenan ni da mamu da dariya na ce to yanzu kenan na ce kin dai gane abin da na ce ce na ce to wannan turancin ya dai ki ajiye wasu muhusin su dauka amma ni dai Rosalind zan ce to wannan shi ne karinmu na farko kuma shi ne fara shirinmu sosai to abin da ya daɗa sa ah, kusancin mu ne da aka yi shawarar cewa za a dinga ɗan sako ni a cikin shirin yau da gobe wanda kuma na ji ina son shirin saboda abin da ya shafi matasa ne kusan ce shirin matasa yana tarbiyya da ni wannan haɗuwar da muka yi da ita abin da na gane shine mace ce mai zurfin bincike ta cika bin kwakwafi ita yar jarida ce magana gaskiya wanda kuma ba bari zaki ba wanda duk da yake tun ina shekara bai fi 20 ke ta fama da aikin amma abin da na koya daga wurinta shine na can bin labarin nan mm. yana da matukan muhimmanci sosai akwai matsawa sai an yi matsa ka idan baka gane eh. ta ba kai ka wannan yari akwai naci matsin lamba kuma haka ya kamata matsin lamba da mm. dole za ta hiddo wata basira da kai ma baka san kana da ita wata mm. hikimar da baka san kana da ita ba amma tana boye amma irin matsin lambar da ta yi sosai na na eh, koyi abubuwa. So sai ce to in ko ina kika tafi rike wannan malama jamila mm, sosai kuma muna eh. miki watan alheri duk mm. inda kike wannan wannan eh, halin nan naki ba mugun hali bane da mm. faɗin abin da ke zuciya kokarin mu ma ki je can ki koya musu irin shi ci gaba da faɗin abin da ke cikin zuciya kuma ina ga shakuwar da muka yi da irin shirin da muka yi saboda game da wannan halin mu ya zo daya eh. saboda ni ba riƙe a tsayan fada ni ne nake ce miki halima akwai kwaro <laughs> yanzu za a faɗa ta ce ba kai ka ce ba <laughs> gaskiya sosai kwaro kenan <laughs> gaskiya eh. to naziru me zaka ci ito ni dai sani na da jamila ba sanin wurin aiki bane mm. tun a baya to tun daga wannan lokacin na san cewar jamila wata iri ce daban bata bata makale ga hoda da jambaki eh, kawai ba a eh, eh, <laughs> to to abinda zan ce kenan so kuma mm. sannan gashi sai kuma Allah ya zo ya hada gurin aiki guda so na gaskiya ina na so na so na so a ce na so a ce a wurin aikin ma mun zauna sosai an ci gaba daga inda aka tsaya a baya to amma tun da dai wannan tafiya za ta yi kuma na san wannan tafiya tana da muhimmanci kamar yadda ta faɗa a ah, amina ta je gida ta ji hausa sosai ta ga kuma hakikanin yadda al'adunmu suke a gida yana da matukar mai mace kuma sannan mai gida Ga ta yawa sannan hmm. malam isa ma na san yana na bari mu ta halima wannan abu yana da muhimmanci ya eh, halima tsaya in mata irin ta taki yanzu jamila zaki ce ga ki ga gayen ki har da kike halima ga ta ga gayen ta eh, <laughs> sai sai kai ne kawai yawa <laughs> usman hmm. yanzu za mu bar wannan shiri na musamman na hmm. ban kwana da jamila kuma ban ba da labarin jangwala gwada ba <laughs> <laughs> bari eh lalle <laughs> na da kyau zan karanta ce mata ce muna labari muka kawo magana ta jangwala gwada ce eh. Jamila aka faso karshe ce to Jamila wai miye ma jangwala gwada tukunna <laughs> ai jamila na ce jangwala a jangwala gwada a jangwala gwada farko yawa jangwala gwada halima na sake cewa jangwala gwada halima ta ce taufa sai na ce a ah, dala ɗari dala ɗari sai na ce ni ma na ƙara hamsin sai ya hiddo hamsin ya ce ga hamsin mm. wannan ita ta ce ɗari <laughs> jamila ta yi shiru halima ta bata sata ansa ta ce a'a ka hin ba da eh, sata ansa ta ce tsaya <laughs> ta i know i know jangwala gwada is bad bad to na ce a ta shiru sai sai kika bata sata ansa kika haka ai da kika je garin ku ma kin ganshi tana jige okay okay i know i know sai na manta sai ta wani abu cewa te Peacock. Peacock? Yo. <laughs> ah, na ce Peacock lafiya kuma can sai ce oh dan Daudu. <laughs> <laughs> to wannan yadda gaskiya abin ya min ciwo eh, eh, dala dari da hamsin fana zero kuma cash mm. kudi hannu kudi hannu ya salam ya cash <laughs> aka fito da su kuma eh, lokacin da na kyale su da haka za a yi ta kara da aka sako kasa ba mahmud ya ce zai kara ba ai ba mu ga yau amma a ah, kasan daga saman ne ai muka ce masa ya <laughs> muka ce oh, oh, kin ba mu gari gari ta faɗa shine a ce mahmud ya ce da an zo sai kara hamsin shi ma ta ce kadangare ta ce idan me ba za mu ce kadangare ba me yasa an ce wani jangwale ba ai namiji rikakken namiji mai jan kai to amma to amma ni wannan tambayar da wannan abin da kowa labarin da kuka bayar ya sazan wa Jamila ta tambaya eh. Jamila kin san dan tamulo an koma kuma ranar na faɗa maka wallahi eh la ake maganar jangwala ko ana magana shi shi ma ka ne eh, at least dai an dan <laughs> an dan yi <laughs> jaririn <laughs> amma ai kaga da hikima ta tambaya eh, a shi ma kadangare ba ta dace kadangare ba ne <laughs> so ta turawan ta daba ta hausa ba dabo wagana misi <laughs> eh, gaskiya ne laihin daɗi karewa mm, mm. jamila me kalmar ki ta ƙarshe ko kalmomin ki na ƙarshe ga duka masu sauraron ki a shirin yau da gobe ne da dai rubuce-rubucen da ki na san zaki ci gaba da mu'amalar ki a Facebook da su Twitter. Ah sosai kan. Yawa to me sakon ki na karshe? Gaskiya sakuna na karshe na masu sauraron mu ne na yi matukar jin daɗi cikin shekaru biyu ban ma kai shekaru biyu ba yanzu. da akwai bambancin tunani da mm. na fuskanta kuma abin ya min farin ciki ina jin daɗin yadda suke fitowa fili su yi magana wasu za ka ga suna da korafe su idan mm-hmm. mun kawo maudu'in da basu gane ba mm. na ji daɗi su fito fili su ce basu gane ba basu fahimta mm. ba sannan kuma da farko da muka fara yin wannan shirin sai su ce ku gidan labarai ina ruwanku da mm, abin da yake faruwa da rayuwarmu amma yanzu har jin daɗi suke yi kaga cewa wasu suna aiko ma da tweet haka yanzu sun fara ma amfani da social media sosai kamar yadda ya kamata su yi so wannan abin gaskiya na yi farin ciki ina jin daɗi kuma Allah ya sa shirin ya ɗore ya ci gaba mm. kuma Allah ba wa Allah ba ku ku wanda za mm. ku yi jagorar shi. Ni ta ta shan waya ko muna cewa <laughs> kazan nan za mu tattauna. Eh. Yawwa to ma saurare iyakacin shirin kenan Jamila kamar yadda na ce a baya a madadin duka abokan aiki waɗanda ke tare da mu a wannan zaure da kuma waɗanda ke can ofis a zaune. muna miki fatan alheri kuma muna miki addu'a duk abin da kika sa gaba duk abin da zaki Allah ya taimaka kuma Allah ya ci gaba da yin jagora amin kuma Halima dai daga karshe ni dai zan ce gaskiya ina jin a rayuwa ta ba da na taba haduwa da shi wanda ba zan taba manta ni ma haka that's kuma da lakafin mu kai karshen shirin namu na yanzu ga labaran duniya amma a takaice. Gwamnatin kasar Uzbekistan ta sanar jiya Juma'a cewa shugaban kasar wanda ya shafe sama da shekaru 25 bisa kare ga mulki Islam Karimov ya rasu kuma za a yi jana'izarsa yau Asabar a Samarkand garin da aka haife shi. wannan ya kawo ƙarshen kila wakala da aka shafa kwanaki ana yi kan ko yana nan dare bayan ya yi fama da wata mummunar bugun jini hukumomin ƙasar sun ce shugaban ƙasar ɗan shekaru 78 a duniya ya yi doguwar suma na tsawon kwanaki an kuma sanar da rasuwarsa ne jiya da yamma kwana ɗaya bayan hutun bikin samun 'yancin kan da aka yi a ƙasar hukumomin binciken manyan laifukan amurka fbi sun sanar wato sun fitar da shafuna hamsin da 58 na bincike da aka gudanar kan batun amfani da imel da ba na gwamnati ba da 'yar takarar shugaban kasa hillary clinton ta yi lokacin tana sakatariyar ma'aikata harkokin wajen amurka to madalla da haka ne ko muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin da izinin allah inda za ku ji shirin karamin sani wanda ibrahim alfa ahmed zai kawo muku yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin hausa na murya amurka ni mahmud lalo ke cewa kuta lafiya